Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis biyar ga watan Agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labaran duniya. shugabar hukumar raya kasashe ta amurka reset a takaice samantha powers ta ba da karin haske game da abin da ta bayyana da cewa karuwar matukar bukatar ba da agaji ga jama'a a ethiopia a daidai wannan lokaci da al'amura suke kara yin kamari kulle yaume. wasu ƙauyawa da suka hasala a babban birnin india sun yi zanga-zanga a yau alhamis a wajen wani wurin kona gawarwaki inda suka ce an yi wa wata yarinya 'yar shekaru tara fyaɗe a farkon makon nan sannan aka kashe ta daga farin wasanni kuma 'yan kwanaki kalilan bayan fara gasar olympics a tokyo kasar japan ta fara ganin karuwar cutar corona inda a yau alhamis kadai adadin mutane da suka kamu da cutar ya haura dubu sha biyar wanda ba a taba ganin irinsa ba tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa diddiga daga ma'aikatar kula da lamuran cikin gida ta najeriya ta nuna yawan ɗauraru da ke cibiyoyin gyaran hali daban-daban a faɗin ƙasar ya zarce ka'ida da dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar to ko me hukumomi ke cewa wannan sabon doka da muka samu wato new correctional service act 2019 ita ma ta kawo alfanu ga rage cunkoso a gidajen ajiya da gyaran hali hukumar hana fasa kauri ta najeriya ta yi wawan kamu na hauren giwa da fatin dabbar pangolins da kuɗin su ya haura naira biliyan 22 daga central african republic suke samo shi sai suka mai da mu nan ya zama na inda za a fita da shi don kamar na yi bayani mutanen mu yan najeriya ba su da kishin kasa saboda haka suna taimakawa mutanen nan su kawo su kuma taimaka fitar da shi kamar kowace rana alhamis yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a takaice, Samantha Power ta ba da ƙarin haske game da abin da ta bayyana da cewa karuwar matukar buƙatar ba da agaji ga jama'a a ethiopia a daidai wannan lokaci da al'amura suke ƙara yin kamari kulle yaumin power ta yi wannan tsokaci ne jiya laraba a lokacin wata tattaunawa da jami'ai a ƙasar amurka da majalisar ɗinkin duniya da sauran ɓangarori suna kira da a kawo ƙarshen rikicin da ake yi a lardin tigray wanda ya tursasa wa duban dubatar mutane barin gidajensu yayin da kuma wasu miliyoyi suke matakar buƙatar agajin jin ƙai jagorar ta usaid samantha power ta ayyana lamarin a matsayin wani bala'i da mutane suke ciki tana mai cewa ya kamata dukkan bangarori da ke cikin rikicin su hanzarta tsagaita wuta ta ƙara da cewa toshe hanyoyi ya tauye damar rarraba kayayyakin agaji wanda hakan ya sa kayan masarufi suke jibge a rumbuna daban-daban ba tare da ya isa ga mabukata ba. Ya kamata ma'aikatan agaji su sami 'yancin yin aikinsu, haka kuma bai kamata a kai masu farmaki ko cin zarafinsu ba, kuma suna buƙatar shiga kowane lungu ba tare da tarnaƙi ba, domin isa ga al'ummar Ethiopia mabukata gaya, waɗanda 'yan agaji suke ƙoƙarin kubutar da rayuwarsu a lafazin Miss Power. Wasu ƙauyawa da suka hasala a babban birnin India sun yi zanga-zanga a yau Alhamis a wani wurin ƙona gawarwaki inda suka ce an yi wa wata yarinya 'yan shekaru tara fyaɗe a farkon makon nan sannan aka kashe ta. Masu zanga-zangar da suka zauna a cikin wata 'yan rumfa sun riƙe allunan rubuce-rubuce suna neman a yi wa yarinyar adalci wanda dama tana zama kusa da wurin ne. Wannan matsala ta sake takalo fushin da ake yi game da ƙazaman laifukan fasikanci da ake tafkawa mata a Indiya da kuma yadda ake wulaƙanta 'yan ƙasar jinsi marasa galihu da wannan yarinya ta fito a cikinsu. An kama mutane hudu da ake zarki da aikata laifin waɗanda dukkansu suna aiki a cibiyar ƙona gawarwakin. Amma kuma har yanzu ba a tuhume su ba kamar yadda jami'in ɗan sanda Ingid Pratap Singh ya faɗa. Batun fyaɗe da gallazawa mata da nau'o'in baɗala iri-iri a Indiya sun kasance al'amuran da suka rika ɗaukar hankali tun daga shekarar 2012 lokacin da wasu suka yi wa wata ɗaliba mai shekaru 23 fyaɗe a cikin wata motar bas a birnin New Delhi. An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labarun duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin kula da gidajen yara a Najeriya sun ce tanade-tanaden sabuwar dokar kula da ayyukan gidajen yari da Majalisar Dokokin Ƙasar ta zartar kuma shugaban ƙasa ya rattaba wa hannu a shekara ta 2019 za ta taimaka wajen rage cunkoson ɗaurarru amma sun ta cewa akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su ƙara kaimita wannan fuska. Daga Kano Mahmud Ibrahim Koriya aiko mana da wannan rahoto. kididdiga daga ma'aikatar kula da lamuran cikin gida ta Najeriya ta nuna yawan ɗaurarin da ke cibiyoyin gyaran hali ko gidajen yari daban-daban a faɗin ƙasar ya zarci ka'ida da yawan mutane dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar lamarin da ke tabbatar da yanayin cunkoso a gidajen yarin Najeriya. Yanzu haka dai gwamnatin ƙasar na gina sabon gidan yari a Kano da zai ɗauki yawan ɗauraru dubu uku wadda ake sa ran kammalawa nan ba da jimawa ba. kakakin shiyar kano na hukumar kula da gidajen gyaran hali da aka fi sani da gidajen yari ta najeriya dsp musbahu lawan kofar nasarawa ya yi tsokaci kan matakan doka na rage cunkoson ɗaurarru hanyoyin rage cunkoso hanyoyi ne wanda suke da dama misali daga ciki akwai kamar yafiya wacce mai girma shugaban kasa yakan yi ga wanda suka samu kansu a gidajen ajiya da gyaran hali sannan haka zalika akwai yafiya wanda gwamnoni eh, sukan yi cibjoji na jiha yakan ziyarci gidan ajiya da gyaran hali eh, domin ya kalli wasu bangarori na wanda suke irin wannan gida namu domin ya musu yafiya musamman ma wanda suke jiran shari'a Eh, duka wannan hanyoyi ne wanda akan rage cunkoso a gidajen ajiya da gyaran hali to wannan sabon doka da muka samu wato new correctional service act 2019 eh, ita ma ta kawo alfanu ga rage cunkoso a gidajen ajiya da gyaran hali wanda da hukumar mu eh, wato aikinta guda ɗaya ne a da shine wato in aka bamu za mu ajiye za mu da mutum kamar yadda doka ta ce a bada shi amma wannan sabuwar doka ta new correctional service act 2019 sai ta fada da aikin mu ta yi magana akan wasu haƙoƙi da aka dora wa ita hukumar mu wanda za ta kula da shi gurin gabatarwa akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya biya basussuka da tara ga wasu ɗaurarru su 38 da ke gidajen gyaran hali na kurmawa da goron dutse a Kano jimlar kuɗi kusan naira miliyan 22 ya ja hankali a gare su da su gyara ɗabi'unsu sannan kuma kada su sa a ransu cewa wannan wata na ƙasa ce ko wata biyayya ce ga al'umma a ba haka bane so duk wanda kaga ya zauna a cikin gidan yari ba tare da wani laifinsa ba ko bisa wani kuskure ko wani abu gagarumi da zai tabbata gare shi saboda haka a wannan su ɗauka wani fage ne da Allah ya kawo su domin su duba zuwa rayuwarsu domin su yi nazari domin su gyara tsakaninsu da al'umma da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma mutanen nan akwai mata akwai maza akwai manya a cikin duk wannan wanda aka yi umarni da a zo a biya musu wannan nauyi Malam Mujitafa Aliyu Falaki kenan da ya biya kudaden a madadin tsohon sarkin Kano. kwa kwanakin baya gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya yi amfani da hurumin da doka ta bashi wajen yin afuwa ga wasu ɗaurarru masu ƙananan laifuka kamar yadda babban jojin kano kan yi amfani da tasa damar ya yi irin wannan afuwa ga ɗaurarrun daga lokaci zuwa lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria gaida Mahmud Ibrahim Kwari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Sabon nau'in cutar corona Delta na kalubalantar matakin da kasar China ke ɗauka na dakile yaduwar cutar inda take killace birane. Lamarin da ya sa ake gargaɗin cewa shugabannin kasar China na buƙatar ɗaukar wani mataki na daban da ba shi da tsauri ainihin wajen shawo kan cutar. Jam'iyyar Kwaminisanci mai mulki ta sake ɗaukar matakin hana shiga ko fita daga ƙasar China yayin da ta hana shiga wani birni mai yawan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar inda aka dakatar da sauka da tashin jirage aka umarci gagarumin aikin gwaji ga kowa a waɗansu sassan birnin. Ɗaukar irin wannan matakin ba sani ba sabo da kuma killace duk wanda aka samu yana ɗauke da cutar ya taimaka a bara. wajen daƙile yaduwar cutar a ƙasar China. Sai dai ya tauye rayuwar miliyoyin mutane ta yau da kullum da kuma janyo illa a fannin ayyuka. Dalili kenan da ake gargadin ƙasar China da ta koyi darasi ta nemi wani matakin daƙile yaduwar cutar ba tare da ta kafa dokar fita da kuma gurguntar da harkokin tattalin arziki ba. A bara, China ta rufe galibin cibiyoyin tattalin arzikin kasar da ya kasance mafi girma na biyu a duniya ta kuma katse shiga biranen da ke da adadin mazauna miliyan 60 lamarin da ya janyo kuma bayan tattalin arzikin Beijing mafi girma a cikin shekaru 50. Kafin aka ba da izinin buɗe harkokin kasuwancin da kuma tafiye-tafiye a cikin ƙasar a watan Maris ɗin shekara ta 2020. A yau Alhamis Isra'ila ta kara zafafa mai da martani kan hare-haren roka da aka kai mata cikin wannan makon ta wajen kai hari ta jirgin sama kan Lebanon bisa ga cewar jami'ar ƙasar Lebanon. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a wata sanarwa cewa an kai harin jiragen saman ne kan wuraren da aka harba rokar jiya da kuma waɗansu wurare daga inda aka rika wa Isra'ila hare-hare a lokutan baya. rundunar tsaron kasar isra'ila ta dora wa kasar labanan alhakin harin ta kuma yi gargadi akan duk wani yunkurin cutar da isra'ilawa farin kaya da kuma ɗiyaucin kasar ta isra'ila isra'ila da kuma kungiyar mayaka ta hezbollah sun yi kazamin fada na tsawon wata guda a shekarar 2006 inda aka kashe 'yan kasar labanan 1,200 waɗanda galibi farin kaya ne da kuma kimanin Isra'ilawa 160 wanda galibinsu sojoji ne. A da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar hana fasa kauri ta Najeriya ta yi wawan kamu da hauren giwa da fatun dabbar pangolins da kuɗinsu ya haura naira biliyan 22 wanda wasu 'yan kasashen waje suka yi niyyar smogal ɗinsa zuwa kasashen waje ta tashan jiragen ruwan Legas. Wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. shugaban hukumar kwastam ta najeriya kanal hamid ali marabus shine ya sanar da hakan ga manema labarai a birnin Legas. shi dai wannan fatu na pangolin da kuma haurin giwa an yi wasu mogal ɗinsu ne daga wata ƙasa ta nahiyar afirka inda kuma ake niyyar fita da ita ta najeriya zuwa ƙasashen gabashin asia inda wayannan kayayyaki ke da daraja sosai ga dai karin hasken da kanar hamid ali shugaban hukumar kwastar ta najeriya ya yi wa manema labarai game da wannan babban kamu da suka yi da aka gani kan kun gani da hauren giwa ne da kuma akwai wannan dabba da ake kira pangolin da turanci skin din shi fatan nan nashi sukan saye shi a kasashen asia da kuɗi masu yawa ba karamin kuɗi ba amma kuma kun duba kamar shi wanga pangolin din bamu da shi nan kasa daga central african republic ke samo shi sai suka mai da mu nan ya zama na inda za a fita da shi don kamar na yi bayani mutanen mu yan najeriya ba su da kishin kasa saboda haka suna taimakawa mutanen nan su kawo su kuma taimaka fitar da shi muna da haɗaka da wasu kungiyoyi na kasa da kasa. kanal hamid ali dai ya yi ba da matakan da jami'an kwastam na leƙen asiri suka ɗauka na gano yadda ake sumogar ɗin waɗannan kayayyaki daga wasu ƙasashe na nahiyar afirka zuwa wasu ƙasashe na turai da kuma asia lamarin da ya ce ya kai ga kama wasu da ake zargi da hannu a wannan sumoga. daga central africa suke shigowa da shi dama inda ake kaiwa ƙasashe su suke saye su suke ma wasu suna magunguna da su wasu kuma in ka gansu suna da tsada ce su suke neman wayan abubuwa saboda haka mutanen mu ke taimakawa wanda suke kasuwanci da shi su biya ta nan su kai yanzu mun kama mutane uku eh, mun kuma kai gabatar da su gaban kotu duka har da shi shugaban su ba yan najeriya ba a karshe kanal hamid ali ya yi ba da goyon baya da hukumar kwastan ke samu daga takwarorinsu na ƙasashen amurka da birtaniya da jamus da kuma sauran ƙasashe na duniya na ganin an kawo ƙarshen sumogan sassan jikin dabbobin da yanzu haka ke neman karewa a bayan duniya. Ah, kuma za su taimaka mana da training na mu. a bisa kan ya dabarun da za a yi na kamo wayannan so da muna da hadaka da su kuma yana taimakawa yanzu wannan din ma ai ta hadakan ne wayannan suka taimaka mana suka ba mu wannan labarin muka muka muka cimma wannan wannan dai ba shine karan farko ba da hukumar ta kwastan ke kama irin wayannan kayayyaki da ke da nasaba da sassan jikin dabbobi wanda ake fita da su daga Najeriya zuwa wasu kasashe na duniya lamarin da kuma ke ci gaba da tada hankalin masu fafutukar kare haƙƙin dabbobi a ciki da kuma wajen najeriya baban ya jibrin murya amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. Hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta ce Aƙalla jihohi 22 a jihohin Najeriya ne aka samu ɓullar cuta. cutar kwalara a 'yan makonnin da suka gabata. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya ja hankalin jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barka Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa? cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan tana samuwa ne daga wasu ƙwayoyin cuta da ake kira vibrio cholerae kuma akan ɗauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taba ya kuma kai baki a saboda kai wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo na'am to me ke kawo wannan cuta ta kwalara a to kamar yadda na faɗa miki kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta abin da nake nufi shine misali aka samu kwalara din nan mai ita sai ya shiga bayan gida gida sai ya fito sai ya taba wani abu sai wani wanda bai sani ba ya zo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi zai iya daukar kwayar kwalara ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi a wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar kwalara sai ta hadu da ruwa na sha zai iya kawo cutar kwalara ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad su carrot da sauransu ganyayyaki wani lokaci kayan lambu za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne ruwan kwatami ake amfani da shi to idan aka ɗauke shi ba a wanke sosai ba shi ma yana iya kawo ciwon nan na kwalara saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan tabaki ake ɗaukar su sai su kawo wannan cuta. Na'am to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamarta. To yawanci idan aka samu kwalara akan same ta ne yanayin annoba saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu. To lokacin da ake cutar kwalara nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da ɗan amai haka kafin a ankara sai a ga mutum ya shiga wani hali saboda ya yi gudawar mai yawa bayan gida ne mai ruwa sosai wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka kin ga ba kauri gare shi ba wannan kashin na kwalara yakan kai haka za ki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu kwalara akan sa bokiti a ƙarƙashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwanci saboda yawan kashin da yake yi kuma mutum da zai iya kashin da zai iya cika bokitin. Cutar na ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin ɗan adam? A gaskiya ɗan awoyi ne, yan awoyi ne zuwa kwanaki biyu uku ka da mutum ya ɗauka za ta bayyana. Kamar suwa cutar ta fi barazanar kamawa manya ne yara ne ko kuma kowa cutar ta kan iya kama shi? Cuta ce da za ta iya kama kowa. kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Cutar kwalara na ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka sakamakon yin mu'amala da mai ɗauke da ita? Eh tabbas cuta ce da kamar na faɗa miki misali mutum ya shiga ban ɗaki ya fito kuma yana da ɗauke da ƙwayar kwalara na sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa misali mutum zai iya ɗauka ta wannan hanya saboda haka ana ɗauka ta sosai ta wajen mu'amala. Kamar kwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take ake yi kafin ta mutu watakila mai dauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba shin kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya dauka ba to akwai matsaloli da dama na ɗaya dai a shi din wanda yake da cutar kwalar, kamar yadda na faɗa miki cikin awoyi zuwa 'yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi kuma mafi yawancin mutane da za da suke mutuwa za ki ga cikin 'yan awoyi ne suke mutuwa saboda haka takamaiman a ce ga sha'awar da zai yi kafin ya zama bashi da matsala wannan wani abu ne mai wahala shani ba a san yaushe ya dauke ta ba yanzu ne ko dazu amma dai idan aka ce ana annoba kai kafin ma ba wai lallai annoba ba ya kamata ya zama ɗabi'a ce ta wanke hannu dinnan ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana kuda ma'amala da abinci da ruwan sha da sauransu saboda ko kuda yana iya misali ya je ya ɗauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci kuma ya zama matsala shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce ba kama sani ba ya kama handil din misali ban daki ya wuce kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce saboda ka abu ne mai matsalar ya kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman an yi amfani da bayan gida cutar tana da rigakafi misali idan annoba ce ta barke akwai akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu ba ya kasance sun yi rigakafin kamuwa da da cutar? A to rigakafi na farko shine kyautata tsafta. sannan idan mutum idan aka samu labarin binlar kwalara a wani al'umma ko a wani gari to ya kamata ma jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro. A wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Akan yi allurai na rigakafi na kwalara ɗin yawanci akan yi su kamar bayan duk shekara uku zuwa shekara biyar haka saboda yawan annoba da ake samu to amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma din an kau da matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu sannan a kula da tsaftar abinci sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan ba bayan gida saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar din kafin ya fara aiki in mutum ya ɗaura cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani yana iya samun cutar kenan allurar rigakafin a wani lokaci kenan take ɗauka kafin ta fara aiki a jikin ɗan adam tabbas akwai lokaci da take ɗauka kafin ta fara amfani saboda haka babban rigakafi shine na tsaftan nan to likita me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti menene abu na farko da ya kamata a yi masa to abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa a ta kokarin bashi yana sha sannan a yi gaggawa kai shi asibiti saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din ya fi karfin yawan ruwan da zai iya sha din sannan kuma ko da ya sha din abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake fi zubarwa ba saboda ka da bukatar cikin gaggawa a kai shi asibiti saboda kamar na yadda na faɗa miki ce wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda wanda kin ga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali likita akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara an daɗe ana yin wannan wayar da kai don na san tun muna ƙananan yara akwai malaman dugaba gari suna shiga lungu-lungu suna duba kuma masu sai da abubuwan ci suna matsanta cewar sai sun rufe din a kamar misali ma sai da irin kibi din nan zaki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare yaduwar cutar kwalara daga karshe wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalinsu su daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara. To abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha a tabbatar cewar bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta a mata marfi a idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami fitilatrin ya zama yana da marfi a masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje haka in an ci abinci a wanke kayan da aka ci abincin da su riko za ya zo ya yi ma'amala da shi mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata eh, yanayin da ake samun ruwan sha sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewar zai iya zama kwalara to da bukatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan saboda a ɗauki matakin da ya kamata na haɗa yaduwar ta cikin al'umma. To masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin mu na kiwon lafiya na wannan mako. Hamad madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato dakta. Lawal Musa Tahir. Sai ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cin rayun da kuke aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Boda kaibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa, ya ce ina kira ga gwamnoninmu na jam'iyyar APC da suka tare a birnin tarayya Abuja domin taron jam'iyyar su musamman ma dai namu na jihar Jigawa, Badar Abubakar, da yi wa Allah da annabin shi maimakon yin wannan taro mara amfani ga talaka da ya maido da hankalin shi ga matsalar annoba amai da gudawa da ta yi wa jihar jigawa kawon lungu da sakon jihar ana ta fama da ita kullum sai mun binne mamata a sanadin wannan annoba sako daga abubakar kawo girgir da shekarau audu girgir da na ojo mai gyaran rediyo girgir suka ce muna kira ga shugaban karamar hukumar mu ta ja kusko abdullahi gwayo da dan majalisa ya udaciya su yi wa Allah su dubi halin da al'ummar unguwar Bola da ke kwaryar garin girgir ke ciki kan barazanar da barnar da ruwa ke musu a duk irin wannan lokaci na damina sakamakon ramin da ke tara musu ruwa a tsakiyar unguwar matsala ce karama a wajen hukumomi a wajen al'umma ne take da girma. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika idan Allah ya kai mu shekarar 2023 dole ne fa sai mun ajiye batun jam'iyya gefe mun dubi cancanta da dacewar mutum a Najeriya domin dai bambancin jam'in kasar ta mu kawai shine suna amma kusan duk abu ɗaya ne. To mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. An ji cewa shugaban hukumar rayar kasashe ta Amurka USAID a takaice Samantha Powers ta ba da ƙarin haske game da abin da ta bayyana da cewa ƙaruwar matukar buƙatar ba da agaji ga jama'a a Ethiopia a daidai wannan lokaci da al'amura suke ƙara yin kamari a kulle yaumin. An kuma ji cewa sabon nau'in cutar corona Delta na kalubalantar matakin da kasar China ke dauka na dakile yaduwar cutar inda take killace birane. Lamarin da ya sa ake gargadin cewa shugabannin kasar China na buƙatar daukan wani mataki na daban da ba shi da tsauri ainihin wajen shawo kan cutar. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa sai kuma Jule Leathers Resham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.